This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo has 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM. sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a mu na yau talata 14 ga watan Afrilu. Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC tare da Jummai Ali da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku da safiyar yau. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. a yayin da aka cika shekara guda da sace 'yan matan chibok shugaban najeriya mai jiran gado ya yi alkawarin cewa gwamnatinsa za ta bai wa yunkurin ceton 'yan matan fifiko Firaministan Iraq yana kan hanyarsa ta zuwa nan Amurka domin neman ƙarin taimakon yakar 'yan ƙungiyar ISIS an fara zaɓe a ƙasar sudan zaɓen da zai baiwa shugaban ƙasar wani wa'adin mulki domin jam'iyyun masu hamayya sun cewa zaɓen to kamar yadda kuka ji a kanan labarai yau aka cika shekara guda cur da sace 'yan matan sakandaren chibok abin tausayi abin takaici abin ban haushi shine yau a watanni goma sha biyu satuka hamsin da biyu kwanaki shekara guda cur yaran nan ba sa hannun iyayensu suna hannun 'yan boko haram mun samu kanmu cikin wani yanayi muna magana shekara ɗaya na bakin ciki shekara ɗaya na juyayi shekara ɗaya na zidda hawaye shekara ɗaya na hawan jini shekara ɗaya na rashin bacci da rashin cin abinci To abin da shirin namu zai mai da hankali kenan yau na Sokoto kuma zai shigo da shirin tsaka mai wuya wanda yau ya mai da hankali kan zaben gwamna a jihar Taraba inda har yanzu take kasa tana dabo amma kafin nan ga halin da duniya ta waye gari. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Jiya talata shugaban Najeriya mai jiran gado jiya litinin a gafarce ne, general Muhammadu Buhari mai ritaya. ya ce gwamnatinsa za ta ɗauki dukkan matakan da ya kamata na ceton fiye da 'yan mata mai tan da 'yan ƙungiyar boko haram suka sace kimamin shekara guda kenan a yayin da aka cika shekara guda da sace 'yan matan janaral buhari ya la'ani yunkurin da gwamnatin najeriya mai barin gado ta yi na ceton 'yan matan yana mai faɗin cewa gwamnatinsa za ta ɗauki matakan da suka sha bamban da matakan da gwamnati mai barin gado ta ɗauka janar buhari ya lashe takobin baiwa batun ceton 'yan matan fifiko kuma ya ce gwamnatinsa ba za ta yarda a rika yi wa mata da 'yan mata tarzoma ba a halin da ake ciki yau talata kungiyar amnesty international ta gabatar da wani rahoto tana mai faɗin cewa tun farkon shekara ta 2014 bare kenan 'yan kungiyar boko haram sun sace akalla mata da 'yan mata 2000 rahoton ya ce yawancinsu an tilasta musu shiga yin karuwanci ko kuma kai hare-hare jiya litinin kungiyar tallafawa yara kanana ta majalisar ɗinkin duniya da ake cewa unicef a takaice ta ce kimamin yara dubu ɗari takwas ne suka rasa matsugunansu a sakamakon tarzomar boko haram Firaministan Iraki Haida Al-Abadi yana kan hanyarsa ta zuwa nan birnin amurka wato ƙasar amurka domin ya kawo ya shawo kan shugaba barack obama ya ƙara baiwa ƙasarsa ƙarin taimakon hare-haren jiragen saman yaƙi da kuma mukaman miliyoyin daloli a yaƙin da iraki take yi da 'yan yaƙin sa kan ƙungiyar islamic state jiya litinin mr abadi ya ce tuni amurka ta ƙara taimakon da take baiwa iraki to amma ya ce suna buƙatar ƙarin taimako a yayin da sojojin iraki ke ƙoƙarin sake kwace yankunan da 'yan tawaye suka mamaye a bara yau talata mr abadi zai gana da shugaba obama a fadar white house wannan ita ce ziyararsa ta farko a nan amurka a matsayin prime minister ana sa ran zai buƙaci amurka ta jinkinta karɓar kuɗin biyan jigilar makaman da aka yi wa iraki domin ita iraƙin tana ƙarancin kuɗi a saboda faɗuwar farashin mai a kasuwannin duniya da kuma kuɗin da take kashewa wajen ƙoƙarin murƙushe 'yan ƙungiyar isis jiya litinin gwamnatin amurka ta bayyana damuwa akan yiwuwar rasha ta sayarwa iran wani makamin kariya daga sama bayan da shugaban rasha vladimir putin ya ɗage takunkuman hana sayarwa iran makamai mai linzami mai magana da yawan fadar white house george annes ya ce a baya gwamnatin amurka ta bayyana wa rasha rashin gamsuwarta ga sayarwa iran wannan makami kuma sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya samu damar taɓo wannan batu a zantawar da ya yi da takwaran aikinsa na rasha sergei lavrov a kwanan nan mr ennis ya ce rasha ta fahimci yadda amurka take ɗaukan batun kare lafiya da matakan tsaron ƙawayenta a yankin don da farko a jiya litinin dandalin yanar gizon fadar shugaban rasha ta kremlin ya ba da rahoton cewa shugaba putin ya sanya hannu akan dokar ɗage takunkumin baiwa iran baturu mai samfurin s-300 a shekara ta 2007 rasha ta sanya hannu akan kwangilar baiwa iran batiran to amma rasha ta jingina kwangilan shekaru uku daga bisani bayan da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya azawa iran takunkumi mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen amurka mari haf ta faɗa a jiya litinin cewa baiwa iran wannan makami zai keta ka'idar takunkumin da kwamitin sulhu ya azawa iraq ɗin kuma amurka tana ganin ba wannan ne lokacin da ya kamata a ɗauki wannan matakin ba idan aka yi la'akari da rashin kwanciyar hankali a yankin jiya litinin aka fara yin zaɓe a ƙasar sudan inda aka tabbata waɗanda suka cancanci yin zaɓe za su baiwa shugaba umar albashir na sudan wani sabon wa'adin mulki da kuma baiwa jam'iyyarsa ta national congress nasara a saboda ƙauracewa zaben da manyan jam'iyyu masu hamayya suka yi tun 1989 shugaba albashir yake kan mulki kuma ya sake lashe zaɓe a shekara ta dubu biyu da goma zaɓen da masu hamayya suka yi zargin cewa an tafka maguɗi, Shi dai shugaba Albashir yanzu haka kotun ƙasa da ƙasa da ake cewa ICC a takaice tana neman sa bisa zargin aikata laifukan yaƙi. Ƙungiyar ƙasashen Turai da Amurka da Birtaniya da kuma ƙasar Norway duk sun la'anci zaɓen suna masu faɗin cewa rashin cika alkawalin yin taron ƙasa ya ba Sudan wato ya bar Sudan ba ba ta da wani sahihin tsarin harkokin siyasa ba. To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. jiya litinin aka ba da belin masu gwagwarmayar siyasa ciki har da shugabannin addini da wakilan jam'iyyar masu hamayya da kuma wasu mutanen bayan an yi watanni biyar ana tsare da su cikin waɗanda aka yi belin nasu har da wani mai suna savanara wani ba amerike da wasu mutane da aka zargi da laifin ta da hargitsi a watan yulin shekara ta 2014 a can ƙasar cambodia lokacin da masu zanga-zanga suka raunana jami'an tsaro 40 waɗanda wato suka yi ƙoƙarin fatattakar su daga wani gandu a yayin da yake zanta da 'yan jarida bayan sauraron batun ba da belan lauyan mutanen chan chu ya jaddada cewa ba a gama shari'a ba ɗaya daga cikin matan da aka ba da su ya shekara 76 da haihuwa ta ce tun da farko ma bai kamata a ce an kama su ba wannan macen tana zanga-zanga nuna rashin amincewar ambaliyar ruwa a unguwarsu a lokacin da aka kama ta. labaran duniya kenan kuka saurara. Yau aka cika shekara guda da sace ɗaliban makarantar sakandaren Chibok a wani lamari da ya ɗauki hankalin duniya baki ɗaya. Abinda shirin namu kuma zai mai da hankali kenan kafin na Sokoto ya shigo da shirin tsaka mai wuya. Barista Aminu Gamawa na Jami'ar Harvard ya yi tsokaci akan wannan batu. To, na farko dai an jima ba a samu al'amarin da ya jawo hankalin duniya kamar wannan sace 'yan matan Chibok da aka yi ba. Kasashen duniya da dama kafafen watsa labarai da kungiyoyi masu zaman kansu sun tashi tsaye haikan wajen ganin cewa sun yi magana a madadin yaran da aka sace kuma sun yi kira da ita gwamnati da ta tabbatar da cewa an wato yaran nan an haɗa su kuma da iyayensu. abin tausayi abin takaici abin ban haushi shine yau a watanni goma sha biyu satuka hamsin da biyu kwanaki ɗari uku da sittin da biyar shekara guda cur yaran nan ba su hannun iyayensu suna hannun yan boko haram ba a kwato su ba ba amma ba da cikakken bayani akan yadda wannan yaran suke ba wannan ba ƙaramin abin ban haushi ba ne kuma wannan ba ƙaramin abin takaici ba ne ba su kaɗai kawai aka sace ba kafin su an sace 'yan mata an sace yara bayan su ma an sace 'yan mata an sace yara amma su ɗin wannan 'yan matan cibok ɗin su ne suka zama kamar da su ne ake amfani wajen nuna irin gajiyawar gwamnati da kuma irin rashin tsaro da ake da shi a nan arewa maso gabas na najeriya iyaye da dama suna zama cikin zulumi suna tsoron tura 'ya'yansu makaranta ganin cewa babu cikakken tsaro kuma ba su san meye zai same su in an tura su makaranta ba ki duba da ga halin da iyayen yaran nan suke ciki su ma ba su zauna ba tunda abin nan ya faru da yawa daga cikin su sana'o'in su ma ba za su iya yi ba wasu su rashin lafiya daban-daban ya kama su wasu su kuma gaba ɗaya sun tsaye da rayuwarsu sun koma wajen fafutukan ganin cewa sun sa wa gwamnati sun matsa wa gwamnati lamba wajen ganin cewa ta yi aikinta wanda shine wato a nemo wannan yaren yadda suke a tabbatar da cewa an kwato su kuma an haɗa su da iyayensu a wannan abin abin shekara guda ya faru kuma ina ganin cewa har yanzu mutane na jin takaicin abin kuma har yanzu mutane na magana a kai suna fatar cewa za a samu da yaran nan suke kuma za a haɗa su da iyayensu. wata ɗaliba a baltimore ita ma ta yi allah wadai da sakacin hukumomin najeriya gaskiya madam alkhairi abin ba a cewa komi don abin da na sani da daɗewa shine akan yi a magana cika shekara akan abun farin ciki ya allah ko batun aure ne ko kuma cika wasu shekaru a ƙasa na samun yancin kai ko wani abu amma a wannan lamari sai abin ya sauya mun samu kanmu cikin wani yanayi muna maganar shekara ɗaya na baƙin ciki shekara ɗaya na juyayi shekara ɗaya na zidda hawaye shekara ɗaya na hawan jini shekara ɗaya na rashin bacci da rashin cin abinci abin babu daɗi mun sami kanmu cikin wani yanayi kuma aka ci karo da wani irin murɗaɗɗen gwamnati wanda ba mu gane abin da aka yi ba ba mu ga wata rawa da aka taka ba na ƙoƙarin dawo da wayannan 'yan matan to ni abin da zan ce shine kawai wayannan uwayen yaran mun san sun shiga cikin wani hali don mu muna cewa shekara ɗaya ne amma a wurin su ƙarni ne karnin baƙin ciki da suka samu kansu a ciki to abin da zan ce musu shine su ƙara haƙuri kuma su yi tawassali ga shugabanmu sannan da Allah wanda ya halitte mu cewa wata rana insha Allahu cikin ikonsa wa'annan yara za su dawo lafiya Allah ya ba su haƙuri ya kara tsare mu kuma ya shiryar da mukan tafarki madaidaici. Amin Amina Ilyasu a nata bangaren kuma Mrs. Rose Bullis Galadima kira ta yi ga shugabannin siyasa su ba da fifiko kan ceto 'yan matan. Ina gaida iyayenmu tun ba iyayen 'ya'yanmu waɗanda Boko Haram suka kwasa shekara ɗaya da ta wuce ba. Gaisuwan nan ba domin mu ba ku hakuri ne ba kawai. Allah Ubangiji kaɗai ya san juyayinku kuma zai ba ku hakuri. Amma domin ku sani cewa mu manta da al'amarin da ya same ku ba. Ina kuma kawo kuka ga gwamnati namu na Najeriya tun ba shugabanninmu ba, waɗanda duka duniya sun zuba ido tun ba a afirka ba domin ku kawo shugabanci da cewa kada ku manta da 'ya'yan nan alhakin su kuwa yana wuyan mu idan ba ku tashi kun yi wani abu ba ya kuwa za mu ci nasara cikin shugabanci idan mun kyale matalauta ina kuma kawo kiran nan musamman da cewa kada mu fasa mu 'ya'ya na Najeriya mu fasa tunawa gwamnati da wannan alhaki da ke wuyansu. Mu ci gaba da yi ma iyaye da sauranmu duka addu'a yadda 'ya'yan nan za a same su a kawo su gida. Uh, say a prayer. Wherever you are, say a prayer for our nation. Nigeria, God. So we're still crying boo hoo, yo, we will, cuz our nation's falling apart, our leaders failed us. Playing politics with human lives, they all failed us. But I got hope for my people that we can cope with this evil. We will rise to the highest. Who can stop or deny us? Terrorists may strike, this bad weather may last a while, but I know we'll see better days. Yeah. Rest in peace on all the people that passed away. Innocent people dying all over Nigeria and Africa. God help us. Peace. To, amin har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogoma na Washington na cewa karfe ɗaya da kwata na asuba yanzu kuma ga na Sokoto da shirinmu na gaba. Tsaka mai ina nema wurin mai bayarwa ne mai bayarwa kuma shine Allah na yarda da Allah bani tsafi bani kashe mutane muna rike da rayukan mu a hannayenmu ne 2015 ai sai wanda Allah ya ba sa'a ya kai sai mai tsawon rai sai ko mai lafiya don mutum ya kai 2015 bai da lafiya ma na tsayawa zabe jama'a barkan ku da wannan lokaci da sadonmu da ko a sabon shiri na tsaka mai wuya wai kam yasa kusan ko ina a cikin najeriya musamman dai a jihohin arewacin najeriya din an riga an kammala zaɓe ko ina sai jiha ɗaya inda kuma nan kaɗai ne mace take takarar zama gwamna tana neman ta abin tarihi idan yana ba da rai ne ya ɗauki raina idan na faɗi gaskiya ne idan kuma yana azurta mutum ne ya sa in tsiyace in shi yake yi har ya isa tsoron shi zan ji ba zan ji tsoron gaya mishi gaskiya ba don hakki ne na jama'a da suka zaɓe ni idan na ga abin da zai cuce su in magana kuma har in mutu in an kashe ni ma akan na tsayawa mutane na wallahi na gode Allah kila zan sami rahaman ubangiji yau kamar shekaru uku kenan da suka wuce da muka yi hira da sanata hajiya jumail hassan kan yunkurin wasu kusoshin wannan jihar tasu ta taraba na sahana ta tsaya takarar nan da take yanzu ta zama gwamna idan na ce zan tsaya gwamna eh, eh, akwai wanda aka ce gwamna na gidansu ne akwai wanda aka hana ya tsaya gwamna ne ban cancanta tsaya gwamna bane in na tsaya gwamna na faɗi ne a ciki mutum nawa suka tsaya gwamna a Najeriya ba ma raba kawai ba suka faɗi sun mutu ne ni ba zan ji tsoron su ba gaskiya ne in an yi abin da bai kamata ba zan gaya musu ba zan ji tsoron su ba duniya na Allah kaɗai nake jin tsoro kowa sai girmama shi in ba shi ladabi don Allah ne abin tsoro bai shi ya halicce mu. yanzu kowa ya kagara ya sami sakamakon wannan zaɓe na taraba saboda zaton cewa watakila za a zo a yi abin tarihi a najeriya na samun macen farko a wannan ƙasa da ta taɓa zama gwamna to don neman sanin dalilin da ya sa har yanzu ake ci gaba da wannan takaddama da samun jinkirin samun sakamakon ya sa muka gayyato shugaban jam'iyyar ta apc na jihar taraba din alhaji hassan jika ardo muka haɗa shi da takwaransa amma a suna kawai fa wato hassan karofi wani babban kusa a jam'iyyar pdp bari mu fara jin dalilan jinkirin daga wajen shi jigon na apc to farko abin da ya kawo wannan jinkiri saboda rikita-rikita da mutanen pdp suka kawo a cikin jam'iyya ana jefa ƙuri'a sai su zo su ɓace akwatunan zaɓe a zai a zo ƙuri'a a zo a saka kuma suna amfani da sojoji da manyansu da suke gwamnati musamman ma kamar sanata da yake eh, taraba ta eh, eh, kudu sanata joel ɗanlami kenya Mm. su ne suka yi amfani da wannan da wasu manya-manya a ciki suke ɗaukan su kwato ƙuri'u a hannun mutane su je su dongola su kawo wannan shine ya kawo rikita-rikita idan ka duba nan yanki inda muke din nan inda babu rikici kowa zai je jefa ƙuri'arsa ya zauna ya jira a faɗi sakamako ba mu sami wannan rigingimun ba amma lungunan nan da aka fahimci cewa jam'iyyar pdp dai ta mutu sai aka koma ƙauyuka a je ana ana kwato ƙuri'u a hannun mutane ana sayan eh, katunan zaɓe a hannun mutane saboda zai a ringizo ƙuri'a abin da ya kawo wannan jinkiri kenan da fito da rigingimo yanzu. Eh, to eh, alhaji hassan ka kaji cewa abin da yake faɗa ku a naku bangare na pdp mi kuke je wannan tsaiko ne. to mu dai abin da ni na sani ni ka zana cikin gari ne cikin jalingo abubuwan dai da muka muka a nan jalingo mun yi shi lafiya. to daga baya kuma ana kawo da zo ana kawo da zo sai ainihin 'yan adawa mu suka rinka cewa an yi rikici an yi gizo a nan an yi gizo nan an yi gizo nan. Amma gaskiya ne kuna amfani da sojoji da 'yan sanda wajen kawo rikici cikin al'amarin nan? Wallahi gaskiya ne har na gama zaɓe na ban ga soja ba. ni ka na gama zaɓe na ban ga soja ba. Chairman Alhaji Hassan Jika an yi ta ba da sanarwar sakamakon nan a cikin kafofin da ba na hukumar zaɓe ba sai a ce Hajiya Aisha ta ci a dawo a ce bata ci ba a ce ta ci a ce bata ci ba a yanzu da kake mun nan chairman me ya sakamakon da ya zo muku zuwa yanzu wani yanki ne da ba a kawo ba wanda ya tsaye da mutane har yanzu. babu yankin yanzu da ba a kawo ba sai dai wa'yansu eh, guraren da jam'iyyar pdp ta yi eh, a ringizo ta kawo mutane suna ji suna gani ga sakamakon abin da suka zaɓa ba shi aka ba su ba aka tada rigima aka ce ba a yadda ba sannan aka ɗauki sojoji abin da nake faɗin nan zahiri ya faru a ƙaramar hukumar wukari ya faru a donga ya faru a ƙaramar hukumar takum ya faru a karib lamido ya faru a kurbi wurare daban-daban da na lissafa maka da dukkan su ya faru kuma zahiri masu jefa guren nan da za ka kira in tura maka lambobin wayan mutane da suke wannan yanki da kowa zai gaya maka kuma ga abin da jam'iyyar pdp suka yi ina zuwa chairman bari bari ba alhaji hassan ka mu ya shigo alhaji hassan kana jin chairman din aiko cikin abin da chairman yake faɗa. To me ba daidai ba cikin abin da ya faɗa? Eh to abin da chairman yake faɗa abu ne wanda yake kaman baɗi ne. Don na ganin chairman dai bai je wani kanan hukumomi ya ga ainihin manyan manyan jami'an gwamnatin mu suna yawo da ah, 'yan sanda ba. shi ma ya sai aka bashi. To amma Alhaji Hassan ina zargin da aka yi muku na cewa kuna amfani da ƙuri'u kamar a wukari al misali da wasu ƙuri'un aringizo ɗin nan da shi ce mai yake magana cewa ana ana zuwa ana kawo su kuma ba tare da mutane sun jefa ƙuri'u ba ba ƙuri'un eh, Allah da Annabi ba ne. Wannan ciyama yana magana yana wukarin lokacin da ake wannan abin shi dai ya ce ne kawai. to malaliu kaga wannan magana ya zama iya ne abu ne kamar ta tun tunda baya wurin ne chairman eh, alhaji hassan jika kuna da karfin gwiwa cewa wannan zaben da ya karshen ta ku za ku ci shi ita ya za ta ci shi eh, kwarai kuwa in Allah ya yarda sannan kuma ni ina da tambaya da nake so na yi masa eh. a yanzu da muke magana din nan yake cewa wannan labari kamar labari ne aka kawo wanda ba a tabbatar da sahihancin wannan labari abinda nake so in tambaye su lokacin da na faɗawa duniya cewa gashi da mutanen PDP sun tura kuɗi ana sayan katunan zaɓe katunan yin zaɓe a hannun mutane aka ce ƙarya ne ba gaskiya ba ne ka tambaye shi mutumin da aka kama a tella da katunan zaɓe wanda ya sa wanda aka kama ce har aka zo aka gurfanar da shi gaban eh, hukuma me yasa a lokacin da aka gufani eh, su ce abin da na faɗa din nan ba gaskiya bane. Yau wato Alhaji Hassan Karofi kana jin tambayoyin cewa me ansa. Magan da yake an kama wanda kuyan zaɓe a tella ai kowa san tella majority na su yan adawa ne. Ya ganna tsammani dan adawa ne aka kama da wannan kuyan ba dan PDP ba. ko maganar da yake na cewa ina yadda da maganar da maka shi da kansa ya faɗa cewa na faɗa muku kafin lokaci da mu ne za mu yi wannan din ai za ba za mu faɗa wa duniya ba amma mun faɗa wa duniya ga abin da jam'iyyar PDP suka yi kuma a yanzu abin da nake so gaya maka a zaben da aka yi a shekarar jiya din nan a nan Ardo Kola nan eh, Jaurayi da din an sami mutum da katunan zaɓe sun fi ɗari a hannunsa da shi kuma yana jefa ƙuri'a ya aka yi wannan kuma ya kasance. eh to ka san nina na cikin gari ne na zaune ban san da wayanna ba ma ni na ganin abin da ya faru a jauro to dan Allah wai wai Alhaji Hassan ina tambaya mutumin da yake sai shugabanci yana zaune cikin gari bai san abin da al'umma su suke ciki ba wannan wani irin shugabanci ake ku ne kuma kuka ce kuna so eh, ku yi shugabanci Najeriya ko ku yi shugabanci jihar nan mhm yawa kila na yana so ya PDP kage ne ina ganin wannan mutum yana adawa ne suka bashi kuɗi kawai don ya je wannan aka mai ya ce PDP ne yana so ya bata mana suna ne ai sunan guda ba suna ne ai kowa ya sani a shekara goma sha shida da me kuka yi wa al'umma kowa shi yasa yake korafi mu ai mun zagaya jihar nan eh, ƙananan hukumomi goma sha shida din nan babu inda aka ce mana kai amma duk inda ku yi jifan ku ake yi me zaka faɗa akan wannan inda ku yi abin ya dace abin da al'umma suke shi yasa ne muke faɗa ma duniya ta ku kuna zaune ne a cikin gari ba ku san abin da halin da talaka take yake ciki ba ku dai ku zauna kawai kullum in lokacin zaɓe ya zo a ɗauki kuɗi a je a zo ƙuri'a a kawo a ce ku ne shugabanni mu kuma muna yawo ne muna ji abin da talaka suke ciki muna gani abin da eh, yake faruwa da irin wahalhalun da suke ciki shi yasa muke wannan magana dinnan nan kuma mun je mun same su kuma mun faɗa an ji kuma da muka faɗa din ya faru. Yaman abin da yake faɗan nan ni ina gani abu ne wanda kai ma kai nan kai ma ka san mun kawo ci gaba a Taraba fiye da kowa kafin PDP ta zo ya Taraba take ya Jalingo take ciki take. amma lokacin da muka yi shekara goma sha da kowa ya ga yadda jalingo ta a yi. maganan gaskiya abu ɗaya ne zan Allah a gaya mana abu guda da PDP ta yi mana yanzu dai a nan cikin jalingo fadan jiha har yanzu din nan da muke magana din nan bayan an koma demokradiyya sai zama eh, da shekara goma sha biyar ana cikin demokradiyya a yau din nan da muke magana bamu da ruwan sha a cikin jalingo sannan asibitocin namu kullum babu magani ga suna a kulle. amma ni abin da ma nake sayin tambayka shine cewa wannan jinkirin da aka samu na bada sakamakon nan yana da kila ba zai rasa alaka da rikicin ita kanta pdp na cikin gida ba kuna tsoron hajiya aisha jummai ta karbi mulki ne don kuna ganin kamar ba za ta yi muku adalci ba ko kuma ma yalla wannan ai tambaya bata taso ba ni ga dalilin da yanzu misali abinda da ya kawo wannan jinkiri din nan da kake gani din nan shi dan PDP mai ci a nan fadar jiha wanda yake cikin majalisa hmm. shi ya je bayan ya faɗi zaɓe. Shi wane ne? Zaɓe ba yanzu aka fara ba mutane da dama sun tsaya eh, zaɓe sun faɗi. Shi wane ne kake magana chairman? Shi wane ne? shi eh, Abel Peter Biya honorable Abel Peter Biya shi ya haddasa fitina yanzu yau din nan da nake gaya maka ne har an kashe mutane uku a Gembo. Alhaji Hassan Karofi kana ganin yadda wasu a wasu sassa Najeriya suke faduwa a zabe har su wanda suka fadin ma suna kiran wanda suka yi nasara suna jinjina musu suna ba da kai boli na hawa abun mamaki shine a ko ina aka yi zaben nan kusan duk Najeriya an gama samun sakamako sai inda mace daya take takara a duk Najeriya har yanzu a zo ana takaddama a kai abin nan ba mamaki wannan abin ba abin mamaki ba ne ma tawaya ba ta saba da irin wannan a kullum aka yi zaɓe irin wannan yana faruwa saboda ainihin matsatsi da lungunan da muke da shi to yanzu abin da nake tambaya ku da yanzu malamai shine batun wannan takaddamar da ta zo yanzu a caman yaushe kake ganin me zai faru daga nan zuwa yan sa'o'i yaushe kake jin za a warware wannan matsalar ne to yanzu dai abin da nake so in gaya ma wannan matsala da aka kawo jam'iyyar pdp ne ta kawo kuma ina tabbatar maka saboda sun tabbata sun bare yanzu ba su da hanyar cin zaɓe saboda haka bari su kawo rikita rikita don tun kafin a yi wannan har yaushe kake ji za a ci gaba da wannan za su tada rigima saboda hana zaɓen nan yiwa yawa na ji wasu na cewa eh, watakila su nemi cewa a sake zaɓe kana jin za ta kai a ce a sake zaɓe a taraba ai abin da yake faruwa in ma za a sake zaɓe ai dole ne a diddigi waɗanda suka yi ringizo kuri'a kamar karamar hukumar bukari da danga da waɗannan gurare da na lissafa maka nan dole ne a tabbatar an soke waɗannan gurare baki ɗayan su kap sannan a zo a yi zaɓe kuma a ba mutane hakkin su saboda su suke da hakkin su zaɓe wurare nawa ne wurare nawa ne ake takaddama akan su da kila za a ce a sake zaɓe a wuraren farko dai yanzu akwai karamar hukumar eh, ukari yankin wukari dukka dole a sake wannan zaɓe saboda an hana mutane su zo su yi zaɓe. Bayan Dole ne a yi wannan. Sannan karamar hukumar Donga, sannan kuma akwai Kurmi, akwai kuma Zinnan kusa, akwai kuma Karim Lamido, wani yanki na Karim Lamido inda aka yi wa irin wannan a ringizo ƙuriya ne. Alhaji Hassan Karobi kana ganin akwai bukatar a sake zaɓe a wa'annan wuraren da ciya mai faɗa? Eh, wannan magana na hukumar zaɓe ne tunda an ce an yi amfani da kan rida sai a duba kan rida nan ya aka amfani da shi eh, chairman ji kuna zargin eh, wasu daga cikin jami'an hukumar zaɓe na da cewa wai an ba su kuɗi a nan domin su juyar da zaɓen nan kun yi wannan zargin ne kwarai eh, kuwa ni karan kai da na yi wannan zargi saboda dalili ka ga abin da yake so ya faru kana eh, hangen wani abin da zai iya faruwa sannan ka gaya musu sannan kuma ka ga abu yana faruwa ka kawo eh, korafin ka ko ka kawo rahoto ba a ce komai ba ba ai komai ba kuma aka kawo kuriya a wannan yanki din aka karba me yake nufi to bari mu tambaya Alhaji Hassan Karofi kun ba jami'an zabe kuɗaɗe bibi ba su irin wannan ai su yan adawa su suka san yadda suke ba wa ah, ai wannan su suke yi ma ai mu ma mun zauna a gwamnati mun sa abin da PDP take yi da da mu ake amfani mun sani to Allah sa a samu hanyar da za a da wannan takaddamar cikin sauri kuma cikin kwanciyar hankali yanzu dai muna godiya ga su bakin nama Alhaji Hassan Ardo wato Jika Ardo na shugaban jam'iyyar APC din da Alhaji Hassan Karufi na jam'iyyar PDP da kuma musamman wakilin mu Ibrahim Abdulaziz da ke can Jalingo yanzu haka yana jiran ga yadda ta kaya saboda taimakon da ya bayar wajen haɗa shirin nan a madadin su duka Aliyu Mustapha Sakwata ne a Washington. a gaishe ku a gurguje ga takaitattun labarai. jiya litinin shugaban najeriya mai jiran gado janaral muhammadu buhari mai ritaya ya ce gwamnatinsa za ta ɗauki matakan da ya kamata na ceton 'yan mata fiye da 'yan mata mai tanda da 'yan kungiyar boko haram suka sace shekara wato kimamin shekara guda kenan prime minister iraq kuma yana kan hanyarsa ta zuwa nan amurka domin neman ƙarin taimako To ma'adala da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen wannan shiri sai kuma can da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin. Yayin da wannan tashar ke gudanar da wani taron bita zuwa an jima misalin karfe hudu da rabi agogon Najeriya a kan 'yan matan Chibok. This program has come to you from the Voice of America, Washington.